karatu kaɗan a cikinta shi ne attabikiru bizawaj saurin yin aure ko gaggauta yin aure abinda yau a wato wakilan yahudawa ke suka ali marriage ba za ka soki ali marriage ba sai ka soki musulunci sai ka soki annabi muhammad ko ba haka ba domin shi ne wanda ya haka ɗin eh tunda matarsa da ya aura shekara tara shekara nawa ma ya aure ta shida ta tare shekara tara kaga in kana suka abin wa kake suka annabi dai yayi approve din shi ko dai kai ke kan kuskure ko ko ka kuskurantar da annabi wane bi ma sauki eh kaga dole mutai kuskurantar da kansa ko kwanan baya ai kaga wani da ya ƙoƙarin ya nuna hadisin ba haka ba ne wani ɗan hawan feda akan ilimi ɗaya daga cikin abin nan sarakuna ka tsaya ga sarautar ba ba gefen ka bane ne. Aiko bai ji da daɗi ba addini yana nan yadda yake kai ne za ka dawo ka bi addini amma ka isa ka murɗa addini ya bi ka ba bai yiwuwa. ana ganewa Allah ya gyara zuciyarmu kuma ɗora mu akan daidai to saurin aure ko gaggawar aure abu ne mai kyau ko yanzu ake son a magance matsalar ƙasar nan da ma duniya gaba ɗaya a ci gaba da yi wa matasa aure da wuri a gani za a samu sauƙi mazansu da matansu kuma ko mutum ya yi aure ko mace ko namiji ya ci gaba da karatunsa mana me a ciki aure daban karatu daban natsuwa karatu zai zai samu to kaji to duk wannan mun karanta za mu tashi ya ƙulu Dr. Budair Muhammad Budair, babban malami ne fitacce yake cewa haffati sunnatul mutahara alal musara'ati bi zuwiji shabi sunnar manzon Allah mai tsarki ana ganewa sunnar manzon Allah mai tsarki ta kwadaitar kan gaggauta aurar da matashi gaggauta me aurar da matashi gaggauta aurar da matashi fazawaju sababun min asbabil istikrarin nafsi aure dalili ne daga cikin dalilai da ke sa a samu natsuwa ta zuciya in dai ana son a samu natsuwar zuciya to a yi aure ana fahimta a yi aure za a samu istikrar natsuwa ta zuciya saboda an riga an yi aure kuma an samu natsuwa da yawa a yau yara ba su yi auren ba amma duk abin da baka tsammani suna yi kwanan baya ana nuna wani bidiyo na wasu yara guda biyu 'yan shekara goma sha waɗanda suka ɗauki mace suka kai ta menene hotel ana ganewa yara matasa da za ka ce wa iyayensu yaran nan a aurar da su sai iyayensu ce maka haba ai yara ne ko ba ka za su bari ba to yanzu abin da suka yi ba shi kuma ina ina za a baro shi zamanin dama da ba fitina an yi saurin aure ina ga yanzu da fitina ta baibaye mu yanzu babu wata saha face ana saka tsaraici a ciki eh youtube ka duba youtube babu irin zinace-zinacen da babu ka duba facebook da sauran kafafe su tiktok da sauransu yaran nan kuma suna shiga mazansu da matansu saboda wani irin abu ne a zamanance yana da wahala ka iya hana yaro ba ƙaramin jajirtaccen uba ba ne zai hana ɗansa riƙe waya ba kowa ya isa ba sai an samu uba jajirtacce ya hana diyarsa rike waya saukin ta ma gara yara maza akan diya mata ya wato diya mace domin damages din yafi yawa a can illar fi yawa ga diya mata to dan haka ya ku ƴan uwa babu ko shakka akwai bukata mu ɗauki mataki iyaye wajen aurar da 'ya'ya da wuri shari'a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kwadaitar domin aure ɗaya ne daga cikin hanyoyin da zuciya ke samun natsuwa wal ishba'il gharizi al fitri da kuma samun kosar da bukata ta ɗabi'a kosar da buƙata ta me ta ɗabi'a ɗabi'ar ɗan adam ne Allah ya riga ya rakkaba wannan akan shi yadda ka san mutum ba ka iya raba shi da abinci haka ne ba ka iya raba mutum da sha'awa a wasu lokuta ma mutum yakan bar abinci ya je ya biya sha'awa ina son in ana karatun ka ɗauki karatun a zuciyarka lallai wannan abun fa haka yake ba magana ba ce ta hira ana gaya maka haƙiƙani ne da yawa ɗan adam sai ya bar abinci ya tafi wurin biyan sha'awa kenan abu ne da Allah ya rakka ba a jikin mutum mala'iku Allah ya yi su ba sa sha'awa kuma sannan ba sa ci ba sa sha haka ne mufa muna ci muna sha muna sha'awa kuma gaba ɗaya haka muke shi yasa a cikin alkur'ani suratu ali imran Allah ta'ala ce zuyina lin-nasi hubbu shahawaci da me fara minan nisa'i babu wani sarki da zai zo yana tinƙaho ya sa katar rawani face yana son mata tunda Allah ya ce yana son mata ko wani malami ana gane waye? ko wani gwamna mai mulki ko wani kowaye dukka inda ya kai mutum ne zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i da kuma an yi aure abinda ake so gaba shine albanin a samu me yaya sannan sai wal qanatiril muqantara da sauran kyalekyalen duniya da kuke tarawa kaga sai da aka fara magana kan abu biyu mata da 'ya'ya sannan sai me yan kyalekyalen duniya eh kenan babu wanda baya son mata kowa yana son mace mutum ne mutum ne kuma kai baka iya raba shi da wannan ɗabi'ar bai yiwuwa to don haka yana daga cikin hanyoyi da ake ƙosar da buƙata. ta ɗabi'a an ɗariƙin nazifin mashiru’in ta hanya tsabtatatta da Allah ya yadda da ita kana da sha'awa eh bambancin ɗan adam da dabba shi dabba yana iya bin mahaifiyarsa haka ne yana iya bin ƴarsa yana iya bin ƴar ba abinda ba zai iya yi ba amma kai sai Allah ta'ala ya maka ƙa'idoji shi ne za ka samu biyan buƙatar taka an ɗariƙin nazifin mashiru'in ta hanya tsabtatatta wadda take ainihin Allah ya yarda da ita wa zalika wannan kuwa hatta ya yaslama shabu minal al hilalil huluki ta yadda matashi zai samu dama ya kubuta daga susu cewa hali ya kubuta daga me susu cewa hali kada halinsa ya lalace wasu mutane sun riga sun koyi lalata kafin su yi aure idan aka yi auren lalata sai ta gagara a <clears throat> sai an ci gaba saboda an riga an koya jama'a muna gane wannan an riga an koya bayan kuma an yi auren wasu mataye suke hankada su zuwa ga lalata mutum ya takura kansa akan mace ɗaya tak matarsa ƙwara ɗaya ce tak don haka ta riƙa wasan kura da shi to kaji idan liman ya saba mata ta saba mashi idan sarki ya saba mata ta saba mashi eh ai malam Allah yana da hikima da ya ce ai mata hudu akwai hikima ciki eh wannan karatun zan bar shi ku nemi masana wannan fannin akwai hikimomi da yawa ba ɗaya ba ba bi ba ba uku ba ba goma ba eh kamar yadda wani rubuta littafi ya ce zaujatun wahida la takfi sunan littafin mace ɗaya ba ta isan mutum ba ta iya gamsarwa sai ce athaniyatu lazaniya nemo ta biyu karka nemo abokiyar lalata littafi ya yi musamman wannan karatun ba a jin daɗinsa cikin masallaci bare waje bari in wuce <laughs> eh bari a wuce eh yanzu misali a duniya ƙasashen da suke da matsala na yi wani bincike kwanan baya ina ta neman ina ma na saka shi ƙasashe adadin mataye da maza na kowane ƙasa na yi ƙoƙarin mafi yawan ƙasashen turawa adadin matan ya ninka ninkin baninki daga wanda ba sa auren gaba ɗaya sai waɗanda suna auren amma mata ɗaya tak da na zo nan gefenmu matan sun fi mu yawa amma adadin bai kai irin wancan ba ban san ko kun banci abin ba me ya janyo mu adadin namu ya faɗi ƙasa kamar nan Najeriya da sauran ƙasashen musulunci saboda ana yin ta'addudi ana auren mace fiye da ɗaya mutum ɗaya yana da hudu yana da uku yana da biyu kaga wannan ana rage musu me ana rage musu yawa in yau aka yi yaƙi suwa suka fi mutuwa maza in aka yi haɗarin mota maza suka fi mutuwa saboda su ke yawan hada-hadar ka hanya mafi yawan hanyoyin cin rayuwa maza ke mutuwa muna gane wannan rana ɗaya sai a ce an kawo hari misali lokacin da boko haram suka zo gona rana ɗaya aka yanka sama da mutum ɗari biyu duk maza ne wani yana da mace uku wani yana da hudu wani yana da biyu irin wannan 'yan bandit ɗin a jana'izan mutum saba'in tamanin duk maza ne matar da ya bari abin da aka fi so ka yi ka aure ta ba kai ta bata abinci ba kawai tana bukata aure kamar yadda take bukata abinci jama'a muna gane wannan shi yasa mafi yawan auren da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam aure ne na tausayi aure ne na jin kai mata ne waɗanda suke da buƙatar taimako da himaya da kariya sai manzon Allah ya aure su dan ya ba su kariyar haka annabi ya yi saboda shi ra'ufun rahimun ne idan ya yi haka ai yana koya mana ne wai yanzu idan mutum abokinsa ya rasu ya wuri mata shi wacin amana da abubakar ya rasu Allah ya ƙara masa yadda daga cikin wanda suka auri matansa akwai ja'afar ko ibnu abi talib ko abubakar ne ya auri matan ja'afar haka suke auren matan juna aliyu ma shi ma ya zo ya auri mata abubakar ko daga baya jama'a muna ganewa haka suke yi mu abinda da yake damun mu shine, ba ma mai da addini masdarin maganin mu wato sos da zamu rika ɗaukar bayanai dan magance matsalar mukan mai da wasu mutane da tunaninsu da tunaninsu yanzu a duniyance ai akwai waɗanda ba su yadda da ingila ba da turancinsu komi nasu suna yi da yaransu kuma suna yi da irin nasu basira kuma a duniyan nan ba fi su ci gaba ba ina ga akwai yi. ai ga mu yanzu mun mai da kanmu bayin turanci har ma turanci na nema ya koma shine boko alhali ko ba shine boko ba turanci yare ne faransanci yare ne canisanci yare ne to amma da yake ana an tunanin mu an bautatar da mu an bautar da mu akan turanci har ma ana gwada ilimin mutum da turanci in ya iya turanci da rakaɗi shine mai ilimi idan turancin shi yayi ƙasa to sai a ƙasa duk abin da Allah ya sa ya sani to waɗanda suka yarda da wannan tunanin zaka samu ƙasashen su basu ci gaba ba waɗanda suka yarfar da irin wannan tunanin na aro ƙasashen su sun fi samun ci gaba komi da yaran su suke yi jama'a ko mun fahimta komi da yaran su wanda suka zo suka yi mana trend din nan Kaduna Abuja sai kaga su goma mutum ɗaya ke jin turanci a cikin su goma mutum ɗaya ke jin turanci shi ma turancin na kwatar kai don Allah ba su yi hanyar jirgin ba bai yi ba me ake so hanyar jirgi muke so ko turanci wane muke so a ciki to haka wannan shi ake cewa barbarar tunani ku ɗauko tunanin wasu mutane ku jibga wa kanku to haka ma a wajen gudanar da rayuwar mu, mutum sai ga ya turan ya mai da gidansa turai duk abin da ake a can al'adar su ne fa sai ya aro ko ba ka ba ya aro yaransu ya aro rigarsu ya aro al'ada tunda mata ɗaya suke aure shi ma aure mata ɗaya a duk duniya babu addinin da ya bada solution na yawan mata irin ƙarin aure kuma alhamdulillah na saurari wani clip na wata inyamura yarinya matashiya da ta fito take gaya musu cewa wannan kin auren da ake a yankunan mu illa ce ga yankin tana faɗakar da su asali iyayenmu ba haka suke ba wani abu ne da kuka ɗauko kuma ba christianity ba ne kaga ai akalla tana ba su me tana ba su darasi cewa ga yanda al'amari yake ala ayyi hal me nake so in kawo mana aure ga matasa da kuma waɗanda suke da auren su ƙara yin auren don wato magance matsalar waɗanda ba su da aure idan ba haka ba duk wani wanda zai kawo dubara na magance matsalar mu wallahi ba zai iya ba wallahi ba zai samu nasara ba sai wannan tsarin na addinin musulunci Allah ya gyara zuciyarmu don haka mu je yake cewa a ah, wato za a samu wa zalika hatta yaslama shabu min al-inhilal al-khuluqi ta yadda matashi zai kubuta daga susucewa hali wa shuyu'il fahisha da kuma yaduwa alfasha in dai ana wa matasa aure za a samu sauki na yaduwar alfasha dalili kuwa ana wa matasa aure ko walittisalil haram da kuma yawan haka ne ko da yawan saduwa haramun haduwa haramun wa tafashshil amradil fattaka dalilin aure shine zai yi maganin miyagun ciwuka alfattaka waɗanda suke masu kisa masu lalata mutum idan aka ce alfasha ta yi yawa za a samu ciwo kala-kala ai kaga yanzu muna da miyagun ciwuka da suke yaduwa yanzu irin su ciwon hanta tari iri kaza ba muna da su yanzu ba da irin ciwon su HIV ake ko da ire iren su. wannan masifun da suka yi yawa dalilin ƙara su saboda saɓon Allah ne idan saɓon Allah ya yawa ciwo zai yaɗu a cikin ku marasa kan gado jama'a muna gane wannan yanzu misali e, e, e, mutum nawa ne zaka ga ciwon HIV ya kama shi bai sani ba saboda hanyoyin kamuwa da ciwon yana da yawa yana da yawa ga sunan daban-daban daban-daban ta inda kake zato da inda baka tsammani kuma sai ya kama mutum so don haka yake cewa daga nan za a samu yaduwar miyagun ciwuka eh wanda wannan alfatta kace bi tsakati shababi ciwon da yake karya wato garkuwa na ƙarfin matasa e eh, Lati ta taqdi Alan nasli wanda kuma daga ƙarshe wannan ciwon zai wato ruguza abin nan wato iri e tsatso irin annasl asalin tsatso abinda zai fita ya haifar da 'ya'ya abinda mutum zai zuba a cikin matarsa a samu 'ya'ya sai ita zubarwa a kwata ko a wani wuri an gane magana alhali ana da bukatar wannan don ana bukatar a yi ta haihuwa ne a haihu a taru wannan taruwar ba matsala ba ce kai ka san da ka ga Najeriya matsalan mu ba yawa ba ne ai ba mu yawan da muka mu nawa ne ba an ce musulmin Indiya sun fi yawan mutanen Najeriya ba kuma su ne minority matsala shi ne zalunci yanzu kuɗin da ke hannun wani shi kadai za a raba 'yan Najeriya kowa ya samu wani abu ai kaga wannan hauka ne to wannan ita ce matsalan mu ya kamata ka fahimci wannan yawan yawan mutane shine kasuwa ana ganewa population alkhairi ne alkhairi ne muna tafiya da wani ce mai kaga in ka zo Kaduna wannan bypass din nan abin da yamman nan ya tafi iya yamman nan da kake gani duk bakin wayen ba ba garuruwa a gurin wuce hayi riga sai ina jin mun banda hayi riga sama ko ni gari wanda za ka gani dai a wannan tsallaken yamma banda gabashin express wani gari ne a wurin shi ma hayin rigasan ba hayin sai bakin ruwa wannan duk mun gani da wayenmu amma yanzu ba, babu inda ya kai yana ga rigasan nan mutane duk a Kaduna igabi eh musamman ita rigasan a cikin a cikin igabin saboda yawan jama'a kuma kaje zaka ta ganin matasa duk sun yi aure sun haifi ƴaƴa wani yaro hudu wani yaro biyar in kana da gidan haya nan da nan za a kama saboda akwai jama'a in kana sai da sana'a nan da nan za a siya so yawan mutane alkhairi ne mu matsalar mu a Najeriya ba a san kimar dan adam ba Kasar da ke da matasa kaso 70 idan ta so za ta gogayya da kowa a duniya saboda komai ana iya dora matasa akai idan mutum ya shiga prison a Najeriya ya saci kaza idan ya fito zai fito a dan fashi ne wannan shine ci gaban da ake samu a Najeriya idan ya fito a dan fashi zai fito da kaza ya iya sata sai ya gane ashe satar kaza ma kauyanci ne ko ya fito a dan yahu kaga ya samu me yanzu don Allah wani gaba aka yi ba haka ake a ƙasar ba ya kamata wurin ya ce duk wanda ya shiga ƙila rashin sana'a ya sa ya saci kaza ko akuya ko da zai fito ya zama kafinta ko ya zama taila ana ganewa wata shida eh, ya iya wani abu da haka wallahi a Najeriya ne kadai idan gwamnati ko talabishin nake kallo haka daga an nuna wani minista ko an nuna kawai na dai san yana hirarsa ko yana ƴan ƙaryarsa kawai sai in wuce ka san ba abin da za su yi jilluhum akazib mafi yawan su ƙarya suke yi ba da gaske suke ba saboda mutum baya jin kunyar a ɗora mai kyamara ya ƙarya a Najeriya shugaba bai tsoron wannan daga cikin ko mutanen da Allah ke fushi da su akwai shugaba makaryaci ko ba haka ba shugaba ya kalli idanun mutane musu ƙarya da za mu yi amfani da matasanmu wani ya turo mu wani bidiyo na yara ɓangaren Japan, China da sauransu ƙananan yara an ba su electronics suna haɗa-haɗan abubuwa na technology na zamani. Mu kuma ga yaranmu na talla, wasu na bara, wasu na kallon ƙwallo, wasu na game. Eh? Eh. Haka ne. Matsalar da ake da ita da, ai na san irin su BATC. makaranta ce shekara uku ta koyon sana'a duk wannan abubuwan an kashe su duk abin da yake mai amfani wanda mu suka kafa a ƙasar nan maimakon yanzu muka fi buƙatar su dama ba jama'a yanzu ko akwai jama'a an kashe abubuwan wallahi yanzu ka duba a jakutan nan ka duba a jakutan nan eh, abinda za mu cimmawa a jakutan nan yana da yawa amma a ce sai dai a ɗauke ƙarfe kaza ka ga an ɗora shi a mota kamar za a gyara ya tafi kenan a ɗauke abu kaza kamar za a gyara ya tafi kenan lokacin da bega ta tashi mu gidajenmu na kusa da bega abin da kamfanin bega Ɗan kwantar ɗinsu ya ƙare suka tashi wallahi wasu injina da ake ɓamɓare su ana fita da su tun da nake ban taɓa ganin irinsu ba kuma ko su sauran kamfunan suna cewa su dai ba su da su in ba vega din ba saboda wani an kawo shi shekara talatin baya ko arba'in baya an zo an kafa so akwai hanyoyi inda gaske ake yi yanzu yaron da ya gama sakandare da 'yan sakandare ke zuwa teaching practice teachers college amma yanzu dan sakandare eh, za a ga ba wani abu ya iya ba an kashe makarantun an kashe abun wato kana kashe kanka ne ba dai kuɗi za ka tara ba ba su ma amfani ba su amfanarka ka gina al'ummarka waɗannan matasan duk matashin da ya iya gyaran wuta ko iya gyaran famfo ana ganewa yi plumber me zai hana mai aure ai arziki na Allah ne ko duk wanda ya iya faci a yau zai iya riƙe mace duk wanda ya iya mesin gini zai iya rike mashi wanda ya iya tala ga sana'u da yawa sannan akwai yanzu kana kallon kafafen zamani za ka rika ganin sabbin basira na gine-gine na tsare-tsaren gidaje wanda ƙaramin ma'aikaci na iya yi ba sai injiniyan ba misali kwalliyar gida kaza duk waɗannan abubuwa kai da ka ga wanda yake aikin nan kasan ya iya matasanmu suna da basira in dai za a yi za a taimake su da ɗan siyasa ya zo yana zubar da kuɗi a banza gare ya buɗe wajen koyon sana'a nan nake muku bayanin wani ma'aikacin bbc ya rasu wurinmu ya zo ya buɗe wurin sana'a matan aure da 'yan mata ana koyar da saƙa ana koyar da ɗinki duk wadda ta je koyon sana'a zai ba ta ɗari biyar Alan duk wata sai an yaye mata yanzu haka bayan ya rasu wurin na ci gaba dai ba yadda ake so ba amma dai yanzu matan da suka iya sana'a suke ma taimakon mazansu da 'ya'yansu dalilin wannan mutum Allah kaɗai san su. wannan bai taimaki al'umma ba a ce gari ya waye sama da mace ɗari uku sama da mace ɗari uku ta shiga cikin wannan wuri ta koyi sana'a da matan aure da 'yan mata bayan wata uku wata hudu an yaye waɗannan wasu na shiga ana yaye wasu lokacin wasu ka fara ga 'yan wata hudu ga 'yan wata uku ga 'yan wata biyu ga 'yan wata ɗaya ga masu jira su shiga idan wani mutum ma'aikaci a wani wuri zai iya haka don Allah ya ga gwamnati eh? yanzu idan malamai sun faɗi abin da ya kamata sai a ce suna sukan mutum wani muna magana da shi wai an sai motoci a Sokoto miliyan ashirin za a rika daukan mata zai iya kwabar local government biyu ne kaɗai na cikin gari don motocin nan ba su zuwa can inda 'yan daban nan suke yanzu don Allah 20 miliyan da gara a sai keke na fef ɗaya sauran kuɗin akwai wa yara sana'a wannan abin nan lajiras abin da ka kawo ba su ake da bukata wato kowa yana neman inda zai fake ne ya ɗauki wani abu kawai amma akwai abin da la hajata minhu mutanen nan da kake ma haka ba bukatar su mota mai laushi ba abin da suke bukatar sana'a da za su ci da kansu su yi iya sana'a a ba su jari idan motocin nan guda hamsin ne naira miliyan ashirin ashirin so hamsin wannan ba barna ba ce shi ne bukata al'ummaka? kama tsara rayukansu <laughs> shi ne abin da ya fi ko ba haka ba motocin da zulum ya kawo zulum gwamnan borno nashi ya fi shi ne kawo bas naira hamsin ai ga bas dama ita ce ta mai neman sauki ko ba haka ba bas naira hamsin inda za ka kowa zai samu amma motoci masu laushi kuma kwana nawa za su gyaran su ma suka lalace nawa ne yanzu ƙarshe kuɗin da ake biya bai iya maintenance na motocin bai iyawa kuma sannan wani titi gare ka a jihar ka da wannan motocin za su yi saboda Allah ba shine bukatar jama'a ba gaskiya kenan kuma mu saba da gaya kanmu gaskiya waɗannan matasa a koya musu sana'a a aurar da su mu zauna lafiya in ba haka ba kan abin ai ba zai ba zai ba zai mana daɗi ba Allah ya ba mu iko mu gyara to da haka yake cewa ciwon da yake karya abin din wato matasa wato hilquwa ciwon da yake karya karfi watan shirul waba a wayi gari annoba ta yadu wata kunu sababal adawati wal bagada a lokacin da aka samu annoba na rashin sana'a miyagun ciwuka talauci sai kaga an koma kin juna yan daba ko yan daba yanzu akwai jihar da 'yan daba ba su ishe su ba akwai jiha wanda 'yan daba ba su addabe su ba duk wannan banditiri da ake yi da su ake amfani ba irin wannan ba Allah ya ba mu iko mu gyara waya kulu doktor abdulaziz muhammad annuhaimi shi ko abin da yake faɗa mamal khasuhu wato abin nan ɗinsa eh, samare na abin da yake faɗa malam ya yi samarin abin da yake faɗi ya ce wa haka za najidu annal Ishba'al al-gharizi haka dai zamu samu biyan bukata ta dabi'a hajatul muliha bukata ce mai tsanani muliha wadda take matsa mutum eh, ana fahimta shi yasa annabi ya ce idan yara sun kai shekara goma a raba musu ne wurin kwanciya eh idan yara sun kai shekara goma a raba musu wurin kwanciya yaro nawa aka haifa tsakanin wa da kanwa waye wa kanwa ciki a haihu nawa akai ai suna da yawa saboda hada su wurin me wurin kwanciya so dan haka zaka samu kosar da bukata ta rai wato kosar da sha'awa ta zuciya hajatun muliha wata bukata ce mai tsananin matsawa bawa fi marhalatil murahaka a mataki na samartaka ana ganewa lokacin da mutum yake saurayi babu abin da ya fi damunsa kamar sha'awa to yadda ka san sha'awa na damun matashi saurayi haka sha'awa ke damun 'yan mata idan 'yan mata suka taru wasu wasu idan sun taru yasu yasu babu abin da suke ƙoƙari face su ta kawo wa kansu maganganu na sha'awa 'yan mata maganganu na sha'awa samari maganganu na sha'awa shi yasa a secondary schools yara suke koyan maɗigo yanzu kaga wannan maɗigo ɗin ya wuce abin da kake tsammani ya zama international abu a nan cikin gari business ne ma maɗigon matan manya suna sa ana kawo musu 'yan yara suna yin maɗigon da su kai a tunaninka mai mace za ta yi da mace Tunda namiji ya yi liwaɗi me zai hana susi ma ɗigo ai bala'i ne sharri ne na shaidan shaidan haka yake abinda bai da kyau ya saba wa ɗabi'a sai ya ɗora mutum a kai mutum nawa ake cewa a dai a je mai mahaukaciya ko a nemo mashi dabba ai kaga wannan akwai akwai matsala ciki amma me yasa yake yi saboda idan mutum eh, zuciyar shi ta lalace ba abin da ba zai yi ba shedan ne so don haka malamin yake cewa wa anna an ko annudjal mubakkir saurin kosawa shine saurin kosawa ishba al mubakkir ana son wato saurin nuna idan yaro ya saurin nuna to ana son a yi saurin kosar da shi yaron da ya saurin balaga mun banci magana to a yi saurin yi masa aure yanzu sai yaro ya balaga ma iyayen ba sani ba yaro ya balaga yarinya ta balaga iyaye ba sani ba saboda ba ruwansu ba bibiya kai akwai aiki a kanmu wa yakunu zalika bizawajil mubakkir in ko ana so a kosar da sha'awarsa da wuri to dole a yi masa auren wuri Wa wazawajul mubakkir auren wuri yi wa matasa gaggawan aure a aurar da yara da wuri huwal aslu wattariqut ɗabi'i. ana ganewa huwal aslu wattariqut tabi'i al wannan shine asali kuma hanya ta ɗabi'a wanda ta yi daidai da ɗabi'a ɗan adam naturally abin da yake a ɗabi'a ɗan adam yana son da ya kai wani lokaci a yi mashi aure malam kana da hali in yaro shekara sha takwas inda kana da wadata auren da shi inda kana da wadata yana da matarsa malam a samu yara su taru su goma ɗaya cikinsa yana da aure za ga ne limaminsu tu ya fi su natsuwa ko da ciyan mai da matan ake yanayin aika lura yadda iyayenmu suke mana a kawo mutum mata ko ana kiwon mata ana kiwon shi ana sa musu ido shi yasa wannan in ya tashi zama ƙwararren mai gida to ai kowa ya dubi mahaifinsa biyu yanzu yadda iyayenmu suke tafiyar da gida a ce mutum da yana kontrolin unguwa ko duk wata matsalar da ta taso in ta zo gaban shi ta kare don Allah yanzu haka ne saboda Allah ai kaga yanzu ba haka bane idan ka saha ma ka sanya jarin ka wajen aurar da yaro zai zama kana da ta cewa auren shi amma yanzu ba ruwanka da shi sai da ya girma ya nemi kudin sa yi auren sa ya komi nashi kila ma kai din ma labari ake baka zai aure idan ya gama ya tashi auren nan rigima auren ta taso kai ka isa ka kashe ta to me kai a ciki jama'a muna ganewa ashe akwai hikima kai me ka auren da shi ka shiga gaba tun bai ban kare ba ka iya nemo mai mata da ta dace tun bai gagara ba akwai matakin da zai kai ko shawara wadda zai aura baka isa ka bashi ba shawara baka isa ba iyakacin ka kallo in ka samu wurin kallon iyakacin kallo ashe ka ga tsarin musuluncin nan abin a duba shi ne yi wa yara aure da wuri shine asali kuma hanya ta ɗabi'a litalbiyatil hajatul gariziya don biyan bukata da ke zuciyar bawa wa shauƙi da ainihin eh, wato marmari wal maili ila jinsi al da kuma karkata zuwa ga wani jinsi ko dabba ce da ta fara balaga za ka ga tafi mai da hankali wurin eh, bin ɗaya jinsin fiye da kiwo ana ganewa dabba fa dabba da ta kai lokacin barbara to ta fara mai da hankali akan barbaran kenan fiye da mayar da take kiwon abinci saboda ɗabi'a ce eh bi sababi hadhihi alhajati muliha saboda wannan bukata wanda take ainihin matsawa wal asbabul ukhra wasu dalilan daban amrun yaqauduhu almanhajul islami al'amari ne wanda wato eh, tsarin musulunci ya dora shi wai wasiluhu kuma yake ainihin sadar da shi wato banda tsarin banda dabi'a ta dan adam tana hukunta auren wuri to kuma tsarin musulunci sai zo ya karfafa abin don ka san tsarin musulunci bai saba wa ɗabi'ar ɗan adam in dai ba abin ya saba ba ba su kwamfanci maganar ba ɗabi'ar mutum shine a mai auren wuri in za zai samu na carali haka yake so to da musulunci ya zo sai ya karfafa abin ya nuna ma fa'ida haka yadda ake aurar da yara mata da wuri yanzu ake da tashoshi irin su arewa 24 wanda suke yakan musulunci suna nuna illan auren wuri kaza kaza yana kawo yana kawo abin nan fitsarin menene yoyon fitsari ƙarya suke mutane ne makaryata makaryata ne an kafa arewa 24 ne don a yaƙi musulunci eh shi yasa kuɗin da ake balbalawa a gurin ba kaɗan ba ne nan ne ya arewa 24 za ga bazawara da ta kasa maintaining aurenta tana gaya wa matan aure yadda za su yi aure eh ai mata a yau mata a yau suna ɗakunan mazajensu mata a yau na gaske suna ɗakunan mazaji ke da kika kasa zama ɗakin miji ba mace bace a yau jiya kike mace ko ba ka ba yawa ke mata a jiya ce amma yau ba ki cikin mata tunda kin kasa zama aure to amma da yake suna samun goyon baya irin waɗannan tashoshi da 'yan duniya ina wannan takadarar yarinyar da aka samu 'yar Pakistan wata malala ne gome ne ne mai zagin aure da cin mutuncin abubuwa daga baya sai gashi an buga ta ranar a BBC ni na karanta tace bata san haka aure yake ba da bata soki aure ba da ta samu ta shiga daga ciki eh? ayya tun yaushe ta shiga daga ciki eh, yanzu ta zama abin nan celebrity kuke ta kome yau ta zama yan duniya wato lokacin ai dalilin haka ne ana sukan musulunci yan taliban yan jihadi sun matsa mata sun yi kaza sun cuce ta sun hana ta karatu an raba ta da makaranta an sa ta aure kai wato musulunci yana samun su kamala makiyansa mala da musulunci ba addinin Allah ba da an daɗe da yin jana'izarsa amma da yake addinin Allah ne a ta cin sa amma yana nan kyam ƙara gaba ma yake yi Almaji. Na. eh eh na eh shekara arba'in Allahu akbar masha Allahu eh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to abin da nake da duba nan da baki ɗayan mu nan eh haka ne to kaga ɗan boko yanzu ka ce wa ɗansa aure eh shi kansa da kansa ke ci haka ne yanzu zai yake ɗaukar albashinsa eh don mun ƙi sana'a haka ne kuma albashin ka kai kai ka ɗauko kana so ka biya wa kuɗin yaro makaranta yaro ne haka ne ka balle ka ce za ka masa aure kaga kuma ka dauki nauyin matar Yawwa, dauki kuma ina eh. to na to wannan bayani naka na ji daɗin sa domin dama mun zauna karatun nan ne don mu samu mafita ko haka ne ko eh, to a ƴan boko wallahi ku gode wa Allah wallahi ku gode wa Allah duk mutumin da Allah ya sa ya fahimci rayuwa ya gode wa Allah dan wani rayuwa ma bai fahimce ta ba wannan abu na farko kenan mutum ya gode wa Allah dan duk wanda za ka gani yanzu ya zama dan boko za ka ga mutum ne la yaftakiru ila thaqafa wato bai gaza wayewa ba misali da za a tara ma mutum biyu kai musu wa'azi wannan yayi boko bai karatu addini ba amma yayi boko wannan bai karatu addini bai na boko ba wannan da bai na addini bai na sai ya wahalar da kai saboda shi wanda ya boko ya san hujja injiniya yana girmama lauya da ya san bai da ilimi irin nashi lauya na girmama injiniya haka ne so duk mutane masu ilimi suna da saukin al'amari wato kalmar da ka faɗa cewa da yawa daga cikin 'yan boko ba su sana'a akan wannan shine muntalak zan fara sana'a sana'a yana da kyau ko kana aiki kana sana'a akwai wani dan boko da ya ritaya ba wani babban ma'aikaci bane can da ya ritaya yana neman ya zai sai Allah ya haɗa shi da wasu 'yan uwa suna da gidajen biredi ana ganewa shine sana'arsu nasu in ka buɗe naka kawai za ka ɗauke shi misali a ce mutu ya kashe miliyan talatin ko arba'in ko hamsin ya danganta da irin ƙarfin jarin mutum da irin standard ɗin da kake so kai in ka buɗe wannan gidan biredin sai ka ɗauke shi haka sai ka damƙa musu su za su kawo duk wani ma'aikaci ba ruwanka kar ka sake zuwa gurin duk wata idan an ci riba dubu ɗari biyar za ka ga ɗari biyu da hamsin kuma gidan naka ne su 250 kai me 250 sannan maintenance yadda suke raba asusun uku ne akwai asusun ka akwai nasu akwai maintenance duk abin da misali in ka bar shi a level kaza wata ran ka koma gani za ga ya wuce wannan level din suna mai gyare gyare to da ya haɗu da waɗannan mutanen sai ya ɗauki abin da ya karba na fensho da sauran sai aka sa yanzu yana da gidan biredi ɗaya yanzu yayi uku wannan ɗayan ya haifi guda biyu a cikin guda ɗaya a wata ake kan samu su bashi miliyan ɗaya da ɗari biyu wani watan ɗari takwas ita kasuwanci babu wannan kawai yana gida ya ce da ya sani da tun ya ritaya bai ta wahala ba baya zuwa fa yana zaune a gidansa amma zai ga wannan kuɗin kuma wurin na ci gaba ya zo ya ga an sa sola na miliyan uku ba tare da ya affectin abin da yake samu ba ya zo ya ga an sa kaza ya zo ya ga an sa kaza masu amana ba su kare ba suna na a duniya kai ne za ka tashi ka neme su wannan ai misali ne banda shi akwai noma akwai kiwo akwai sana'u na sa ana da karancin amana ban so in shiga wannan gefen amma kai ka sa ido ka kalli waɗanda ka ba waɗannan da tunda an dace da su na yi misali da su jama'a muna gane wannan yanzu wannan gwargwado a matsayin shi na wanda ya gama aiki yana zaune a gida kana da irin wannan gidan biredin guda uku mu ɗauka ɗari biyar biyar ake baka za a bada miliyan ɗaya da rabi in baka ɗauko ta da faɗi ba ina ga kana iya ci da kanka ko da ke ban san yanayin rayuwar ku ba ina ila kan yi kiyasi da mu <laughs> yauwa dan dai cin abinci ka rayu bi karama mutum ya rayu da mutunci ya iya kai kansa asibiti ina ce shine rufin asirin da bawa ke nema dama ai a aiki kila kana da dan gidanka kana da dan abin da ba a rasa ba to wannan sana'a tana da muhimmanci shi wannan yaron da zaka yi wa aure kila sadda zaka masa auren da ya gama sakandare a ta ta wahalar da zaka mai ta shekara hudu ce zuwa biyar jama'a ko muna ganewa yana da wahala a shekara biyar ɗin nan ya haifi ‘ya'ya fiye da uku duk ba za su gagare ka ba ba za su gagare ka ba ka haɗa da naka tunda ba za ka ɗora su akan rayuwa ba ne ta jin daɗi duk mutumin da yake tallafarsa aka yi to ba komi zai samu ɗari bisa ɗari ba akwai abin da ya zama dole akwai abin da ba dole ba ne misali ba za a riƙa rayuwar wadaƙa ba ana jin daɗi so wannan sai ka ɗora abin akan tsari me yasa kuɗin da baka kashe kama yaron na aure ba in ya bantaro maka tsiya a ce ya je ya ɗirka mota yarinya ciki yaya mutunci ya zube darajar gida ta faɗi ba haka ba sannan kuma da bitali kuɗin da ba a kashe a can ba a kashe a yarinya mace me laifin an aure da ta ci gaba da zuwa makaranta har yau musulmai sun kasa kirkirar makarantun kansu sai suka zama bayin wasu makaranta na san inda ake sakandare na matan aure a can wajenmu ne a Kaduna sakandare na matan aure wata yarinya mata aure tana JS1 ta gama sakandare akwai wadda aka yi fira da ita kwanan nan profesu ce tana gama firamare aka yi mata aure amma yanzu profesu ce Firamare ta gama aka yi mata aure yanzu profesu ce ai ba ce himma ba ta garago ko ba haka ba mu kanmu society din environment din namu baya contributing akan warware matsalolinmu mutum yana da arziki da zai warware matsalolinku sai ya kasa wani lokaci kana investing a education ne ba don ka samu kuɗi ba don ka tallafa al'umma ka su ilmantu kuma ɗin kuɗin ma za ka samu jama'a ko muna ganewa na yi mana misali ɗaya na hanyar samu wanda za ka riƙa haɓaka arzikinka akwai wanda na sani ma'aikaci ne za ka yana aiki yana tsakiya yanzu ma yake gaya aikinsa to amma sai Allah ya sa yana da wayo ka san eh, bafulatanin mutum ya saba da kiwace kiwace sai ya buɗe katon gidan gona akwai shanu ciki sosai sosai gidan kaji da waye ni nake magana da shi yake gaya min yace ga yanzu wannan gona wallahi ta fi mu wancan aikin ba ma haɗi saboda yadda ake fitar da kwai daga gona. ya ce kawai yanzu so yake kai ritaya ya dawo ya tsare gonar shi yana so ya yi ritaya ya zo ya tsara mai gonarsa kajin Adiba a sayar ƙwayayen Adiba a sayar haba jama'a ai Allah ya mana albarka mu tashi tsaye mu buɗe mu don kai lauya ne wa ya ce ba za ka yi gona ba don kai injiniya ne wa ya ce ba za ka yi gona ba akwai abubuwan da za mu iya yi amma muna takura tunaninmu ne kawai akan biro wannan shine abin da yake kashe mu sannan kuma da rayuwar gasa daga cikin illar da boko abin nan yan boko suka samu rayuwar gasa matarka ta rika saka kana gasa da wani idan ka ɗau rayuwar gasa misali mata tunaninsu akan gasa ya giru yau in ta shiga ɗakin wata ta ga wasu kujeru sun burge ta sai ta sa maka fureja sai ka canja mata wannan kujerun ran da ka canja mata su a ran nan za ta je ɗakin wata ta ga kuma wani zanin gado wanda ya fi nata kuma a sake canja su kuma designers ba su gushe ba suna sake mai so a kan mai za ka lalace jama'a ban san ko kun fahimci abin da nake so in isar ba kenan ka gina rayuwarka a kan kai kanka kar ka gina rayuwarka a kan gasa da wani kila matsalar shi daban matsalar ka daban to ba zai yiwu ka ginu kan ainihin matsalar wancan ba don haka wanda kuke yan boko da kuka waye a kasar rayuwa kuna iya tsara wa kanku rayuwar da insha Allah sai dai ku zama abin mamaki amma yadda ake tafiya da rayuwar to tsakani ga Allah ba a gina ta akan abin da ya kamata ba mutum ya gina ya nuna wa iyalansa su ci abin da ya san salarin sa ba zai masa ba misali salarin sa miliyan biyu ne zai biya gida zai biya kuɗin makaranta zai ci abinci za a yi kaza so ya kamata mutum ya zauna ya rika yin budget ɗinsa in dai miliyan biyu kake samu budget ɗinka kada ya wuce miliyan ɗaya da rabi saboda wani abin da ka iya tasowa na rashin lafiya wanda baya cikin budget ai dai mun san rayuwa da take akwai abin da zai zo wanda baya cikin budget ɗin naka so ya kamata a ce basirarka taimaka wannan amfanin sannan yaron naka inda baka dora shi kuma akan jin daɗi haka nan ba ya kamata ya iya sana'a ko da kai ne ciyaman a garinku me zai hana ɗanka ya ɗinki ɗanka ya zama tela ne in ya iya ɗinkinsa abin da ya kasa a auren kana taimakon shi wanda kuma zai iya yi wa kansa ka tuntube shi nawa kake da shi ina da dubu biyu sai shi to ga dubu uku ƙara ka yi kaza Ka ga yanzu kana cicciɓa shi radda ka goce sai kawai ya ɗora dama ya saba kuma yaron da ya taso yana ɗaukar responsibility me yasa aka ce daga cikin tarbiyya akwai ba ɗanka responsibility misali ka bashi cefanen gidanka shi zai budget ya duba ga cewa misali dubu ɗari zai maka cefane a wata sai ka bashi dubu saba'in sai ka bashi da ita ya buga lissafi ya buga lissafi kuɗin su ki fita ya baji ya sake bugawa ya baje har ya kai ya kware ran da zai fito a kwararre zai fito to kaga eh, wanzan jama'a muna ganewa eh. professor ne kuma wanzami wato eh, yanzu wannan professor ni ka ce ban waye ba tunda ni ba dan boko bane wannan wanzan din fa ya waye kun fahimta jama'a yanzu ka yadda wannan professor ya waye to ashe kenan abin da ake so al'umma mu ta gane ta fahimci me ake nufi akwai hanyoyin zuba jari da yawa ya kamata a buɗe ƙwaƙwalwa a yi abin da ya kamata amma tsakani ga Allah tafiyar da ake ba ta bullewa ana ganewa ba ta bullewa e kwarai eh akwai wanda na sani ya yi ritaya dattijo ne yana aiki nan na same shi a garin na yanzu ya yi ritaya da ya ritaya yana ta nan ya wahala ya sa kudin shi nan ya sha wahala haka dai mutane a ta kwaran shi surikinsa sai ya kira shi tijo ne sai yake tambaye shi ce tun da kake ka taba gani na cikin bukata ina bukata wurin wani sai ce a'a surikinsa da ya aure masa da mata shi ma fa wannan dattijon da ake wa faɗa ba fa yaro bane sai ce to bari in gaya maka tun da na tashi ni a kasuwa nake sai ce mishi ka gani duk abin da nake ka san ina da abu kaza ina da abu kaza ina abu kaza ce ce to babu abin da yafi kawo min rufin asiri kamar gidan fiye wata dina gidan fiye wata don haka zan haɗa ka da mutanen mu a je ka zuba kudin ka su bude ma gidan fiye wata tun daga ran nan wannan mutum bai ƙara yin kuka ba ya tsallake saboda ya samu inda me yake samu ita rayuwar nan in ka ɗauke ta da tsari sai a samu mai abubuwa su tafi da kyau su don haka eh eh shi ɗin ne ai yi. lokacin ba su ake ba political assembly na san ba abu ne mai yawa eh amma watan akwai wazo da mutum zai rage yana yana making investment haka ne a wani waje da sauran saboda irin rayuwar ta yau kuma yanzu da ake cewa mutum kafin ka ritaya haka ne lokacin da aka zo muna zaune ana aiki ana ana director lokacin Musa ya raduwa eh aka ce duk wanda ya shekara takwas ya bar aiki na san mutanen da suka kama ciwo ƙarshen mutuwa suke subhanallah eh gaskiya ne ba shiri shiri ya cewa za a ce musu ba aiki ba ni ba wai ba na so ki magana eh Allah lokacin da ya sai ya buɗa wani abu wanda nake yi eh ina da shekara 53 da uku na yi ritaya ikon Allah eh eh haka ne wallahi da aka zo a ga mun da yake kamar da na faɗa mahaifinmu in ka taso da ne da irin eh, haka ne sai ci ma bashi eh amma ya baka ne amma sai ka je ka yi ta yi kana yawa yana kallon yawa lokacin na gama na yi komai da komai wallahi mutane da dariya abin da zai kama gaskiya ne saboda na lura in dai ka shiga wajen banda sata am sorry wajen da nake eh to ba abin da zaka mafi yawa haka abubuwan suke eh to kawai da na fito sai na ci gaba da sana'o'ina kenan. to wannan shekara takwas ɗin har yanzu shekara wajen tun 2011 eh kaga shekaru eh wallahi wallahi rashi ba dai ni da zance abin to ka gani ga amma da bokon da bin kudin albashi akwai wanda na da shi shi sorry ya aike da su biyar bai da ambassador ambassador muka zauna yana gaya mun sorry yana gaya mun yace kaga mun tafi kasashen wajen nan mun je mun yi eh. a lokaci da zauna ya samu haka ne abubuwa haka ne shi ya sa wasu za su koma ƙarƙashin 'yan siyasa yana da daraja amma zai dawo ƙarami eh. saboda in bai je jikinsu ba abinda zai ci masu ya tozarta kuma ya riga ya samu girma a idan jama'a to ƙari akan wannan magana eh. akwai wanda aka ba shi shawara tunda yanzu muna magana mafita ne a yi. dama karatu irin wannan yakan zama na dalilin samun eh, wato abin ideas to wannan mutum yana kan aiki ba sai ya hango irin wannan abin sai ya bude gidan aikin shinkafa ana ganewa gidan gurza shinkafa da aka yi ta na zamani kasan mutanenmu da rashin amana ka sa yara su rika ganin wahala suke ma sai su karya ka cikin wata uku abinda kai shekara hamsin kana yi wata uku yara su karya ka aiko suka tasa shi gaba sai da rufe gurin ana nan sai ya sa gurin a kasuwa duk wanda suke aiki sai ya sa gurin a kasuwa sai Allah ya haɗa shi da waɗannan mutanen masu biredin ana so a sayar sai ba a baka shawara ba wannan wurin ai converting ɗin shi koma bakery in ka yadda kaji kaji tsarin sai Allah ya sa ya yadda da ya tashi tun da akwai karfin sai aka yi abun standard ma ya kwa sai obin na miliyan biyar sai ana sayan obin na miliyan talatin, gurin yanzu kai da kaga gurin kasan standard company ne wanda yake production baya tsayawa 24 hours abubuwa kawai sai ya ce ɗaya gurin can mana shi ne duka wurin ba nisa tsakani ai combatant din shi ana ganewa shi ma ya koma ashe kenan abu bi muke bukata al'amuran mu su gyaru amana da kuma himma mu yi abu da gaske wayanda ba mu ba da gaske suke yi tsare shago a buɗe shago na kaza a buɗe kaza a buɗe sana'a a buɗe gidan gona kai kuma matashi idan wani ya buɗe gidan gona ya aje ka kar ka ɗauka wawa ne shi idan yana samun dubu ɗaya kai kana samun naira ɗari ka gode wa Allah in ya janye dubun shi baka samun ɗarin nan ko ba haka ba ka gode wa Allah a ci gaba baka san yadda ya samu kuɗinsa ba hisabin su ba su bai kanka yana kan shi amma mutanen mu sai kaga abubuwan ba haka bane don haka muna kira ga matasa su gyara abin da ya kamata su gyara iyaye kuma su ɗora matasa akan me wata sana'a da suke iya samun wani abu wanda za su iya aure su ɗauki nauyin kansu idan aka samu haka al'amuranmu za su yi kyau yau an wayi gari musamman mu yankunan mu talauci ya yi mana ƙawanya kai ka san wannan talaucin ba talauci ba ne na daga Allah lil'asaf talauci ne da aka ƙirƙira aka ƙaga wato talauci ne da ya saba wa hankali sai ka rasa daga ina saboda an kage shi ne an abinan din shi cikin jama'a so don haka iyaye musamman nan da ga muna tare da yan boko sosai a canja afkar bahaushe wuce ce da na gaba ake gwada zurfin ruwa ko ake gane zurfin ruwa to kuna da dama ku yi gyare-gyare ku yi tsare-tsare yaro tun yana ƙarami kar ka nuna mai cewa hanyar kaɗai da ake kuɗi a duniya ita ce aikin gwamnati ba haka ake nuna wa yara ba kawai ya yi karatu shi ma ya je ofis shi kaɗai ne hanyar da ake samun kuɗi da sauƙi akwai wanda na sani yaronsa eh, eh, duk sun dawo daga sudan su hudu kowa ya yi digiri amma dukansu kowane aka watsa su dukansu manaja suke a gidan biredi ana ganewa akwai watan da za ga manaja ya samu dubu ɗari biyu na shi don fasantaji ne samu dubu ɗari biyu nashi kaga ya isa kuma kulle yana samun abin da zai ci daily basis kuke ta me sannan kuma wata ya kare samu wannan abin da kullum muke so dai mu dora al'ummar mu akai mu rage dogon buri mu daina rayuwar gasa wani ya canja mota ni ma sai na canja wani ya yi gida iri kaza ni ma sai na yi rayuwar ƙarya mu raba yaran mu da wannan mu zauna rayuwa ta fi sabilillahi ta gaskiya da gaskiya wanda za ta aure ka ta aure ka akan baka da baka da shi ran da Allah ya baka ku ji daɗi in bai baka ba ta yi haƙuri ku gina auren ku akan haka na'am wato girman kai ne a gare mu wanda ya fi yadda yake tsammani gaskiya ne duk yaran mu nan yanzu a ce yara ƙanana eh don tsabar girman kai ko kuma uba ya ce shi shi wani abu eh ko shara bai yi gida haka ne ya za a samu a samu yawwa to yanzu ka zo ta gaba ranka yanzu nan ba masallaci ne? Eh. ga ka'ida kuskure ne a ɗauki mai shara a masallacin nan ana ba shi kuɗi kuskure ne da waɗannan 'ya'ya da muke da su kuskure ne wato shi wannan ne mai shara kai sharan masallaci ba ma falala ba falala ce jama'a ko kuna ganewa falala ce rige-rige ya kamata ana yi wannan nayi misali da sharar masallaci kuma shine abin da zai sa mutum tarbiyya shi yasa manzon mu annabi Muhammad lokacin da aka gina Ka'aba yana da shekara 35 annabi da kansa yake dauko dutse akai? da kuma aka zo aka gina masallacin shi annabi yana dauko tabo da ƙasa da dutse akai? waye ni waye kai a jingina mu da manzon Allah a ga daga wanda da wani girma zamu fito babu shi to amma annabi yana yi ya kamata matasa a ɗora su akan wannan gaskiya ko a gida za a ga matashi baya komi sai dai babansa ya ɗauko mai aiki shi yana zaune yana kallon shi kila ma rika bidiyon shi yana yana gini yana da za ka zo gidanka za a yi maka gini misali gidanka ka kira mesin sai ka ce kar ka zo da lebura ina da lebura eh ai ga mala hasan zaune shi ya san haka nake yi duk sadda za a min aiki yara samari suke lebura su nake hada da mai ginin wallahi ina hada su ne da mai ginin dan kada yaro ya tashi kawai sai dai ya iya loma amma bai iya komi ba kaga ba daidai bane to malamin baka na'am kaza kun yara wajen goma suna kun yara goma a ba su a hannu su rike ya gagara ai ba a iya komai ba ne ba shi ake indomie generation ke ko ba haka ba eh to to don haka gaskiya alhamdulillah tunda ana fahimtar waɗannan gaɓoɓi mu abinda yake mana daɗi a ce ana gane abin da ake faɗi abin da ake so a kai al'umma gare shi idan Allah ya baka arziki bai nuna ɗanka za ka yi amfani da arzikin shi kuma ka lalata mashi rayuwa ba kamata ya ka ɗora shi kan tawalu'u a nuna mai ba kowa ba ne shi yana iya abin nan misalin da zan ƙara mana kan wannan mucan gida masallaci malam duk kun san masallacin malam can idan aka ce yau za a ɗora dakin wani za a ga ya zo ya fakin prado ya ciro ƙaramar riga ya sa ya shiga cikin siminti saboda ya sha karatu ya gane nan ɗakin Allah za a yi kuma shi ma ƙarshen shi cikin ƙasa don haka yanzu shi yana neman lahira ne ba magana yake ta alhaji wane ko a a duniyar ya gama ta yanzu lahira ce bai gani ba ya gada lahira ce tabbas ashe kaga al'umma tana iya canja wato sauyawa ta bi hanyar da ya dace sannan da ai muna da hanyar ta'awun har aikin gayya ake zuwa gonan wane wane bai da lafiya gonar shi ta yi ja sai mu ɗebi mu sai mu kai gonar mu zuba su nome mashi sai dai ya zo ya ga an nome saboda ya kwanta ciwo kai wato iyayenmu malam addinin a aikace suka yi shi wai mu yanzu na wai mu ne wayayyu ta mun samu matsala ne mu gyara Allah ya ba mu iko mu gyara eh gaskiya ne an yi an makara za ka so ba kana dan wani awansu kaga kamar mudin mun gine bai bai bai koyi da haka ne gaskiya ne eh haka ne amma ka kai 60 ka tsufa nan kuma an riga gaskiya ne gaskiya ne kana tsoro kana to to insha Allah wannan wannan irin irin gabobi a yi hakuri ah, mun tsaya a wannan gaba dai in Allah ya kai mu rana ita sai mu sai mu tashi a kai. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu